Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Buhari auna tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau sha biyu ga watan Oktoba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud ɗauke da kanan labarai. gwamnan jihar texas da ke kudu maso yammacin amurka ya yi wata doka da ta soke duk wani umarni da ya tilasta yin allurar covid-19 ga ma'aikata koriya ta arewa ta yi ikirarin kera wani makami mai karfin gaske wanda ta ce ta tanade shi ne don harba makaman nukiliya akan amurka kasashen g20 masu karfin tattalin arziki a duniya za su tattauna kan irin tallafin da za su ba afghanistan cikin shirin nama na yanzu za ku ji cewa a Najeriya mahukunta na ci gaba da mai da waɗanda rikicin Boko Haram ya sa suka tsere daga gidajensu. Sannan za ku ji cewa shugabannin addinai da na gargajiya a Najeriya na gudanar da wani taro don neman mafita mai ɗorewa ga rikice-rikicen da ake yawan samu a wasu sassan ƙasar. Daga bisani kuma muna tafe da shirin noma da ma kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro. Kafin duk waɗannan rahoton nan bari mu fara da kawo muku labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Gwamnan jihar Texas da ke kudu maso yammacin Amurka Greg Abbott ya yi wata doka wacce ta soke duk umarnin da ya tilasta yin allurar covid-19 ga ma'aikatan kamfanoni ko wani wajen harkokin kasuwanci gwamnan abbott na ɗaya daga cikin gwamnonin jam'iyyar republican a amurka da suka jima suna kai ruwa rana da shugaba joe biden kan yadda za a daƙi yaduwar annobar coronavirus daga cikin abubuwan da suka rika samun saɓani har da batun saka takunkumin rufe fuska inda aka haramta tilasta saka shi a makarantun yankin a watan da ya gabata shugaba joe biden ya ba da umarni ga wuraren kasuwanci da suke da ma'aikata 100 zuwa sama da su tabbatar sun karbi allurar covid-19 ko kuma su rika mika kansu ana musu gwaji a kowane mako kazalika umarnin ya shafi dukkan ma'aikatan lafiya da na gwamnatin tarayya da masu ayyukan kwantiragi a baya dai har manyan kamfanonin jiragen sama biyu da ke jihar ta texas wato american airlines da southwest airlines sun tilasta yin allurar ta covid-19 ga ma'aikatansu shugaban kore ta arewa kim jong-un ya duba wani makami mai linzami mai karfin gaske wanda kasar ta ce ta kera shi ne don harba makaman nukiliya akan amurka yayin da ya sha alwashin hada wata gagarumar rundunar soji don a tinkari barazanar da amurka ke yawan yi kamar yadda kafa yada labaran kasar ta bayyana har ila yau a wani kokari na ganin ya shiga tsakanin washington da seoul shugaba kim ya yi amfani da wani jawabi da ya a wajen wani taron baje kolin makaman kasa a ranar litinin inda ya ce ba kuri ta kudu ba ce abokiyar gaba kuma babu wani abu da zai ƙara shiga tsakaninsu shugaban na koriya ta arewa ya kuma kwatanta amurka a matsayin sallar tashe-tashen hankulan da ke faruwa a yankin koriyoyin biyu inda ya kara da cewa abin da ya sa a gaba shine ya kera makaman da za su ba kasar kariyar da babu wanda zai iya tanka mata baje kolin makaman wanda kamfanin dillancin labarai na kesi yanayi ya rawaito an shirya shi ne yayin da ake bikin cikar jam'iyyar workers party mai mulki shekara 76 da kafuwa kuma hakan shi ne karo na farko da aka baje irin waɗannan makamai ita dai amurka ta sha mika goron gayyatar zaman tattaunawa ga koriya ta arewar inda ta ce a shirye take ta zauna a ko'ina kuma ko da yaushe ba tare da gindaya wasu sharuɗa ba sai dai shugaba kim ya kore tayin wanda ya kwatanta a matsayin wata dabara ce ta ɓoye ƙiyayyar da amurka take nuna kore ta arewar yayin da ƙasar afghanistan take fuskantar ƙalubalen shiga wani yanayi na matsi shugabannin kasashen duniya ashirin da suka fi karfin tattalin arziki na G20 na shirin gudanar da wani taro ta yanar gizo don tattauna irin tallafi da za a ba kasar da kuma matsalar tsaro da ta taso tun bayan da Taliban ta karbe mulki a watan Agusta. Prime Minister Italiya Mario Draghi ne zai karbi bakuncin taron tare da babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres. Shugaban Amurka Joe Biden Firaministan India Narendra Modi da sauran shugabannin kungiyar ta G20 daga nahiyar Turai na daga cikin waɗanda ake sa ran za su halarci taron. A ranar Litinin mai kula da tsare-tsare harkokin wajen kungiyar tarayyar Turai ta EU Joseph Borrell ya sha alwashin cewa za su tallafa inda ya kara da cewa ƙasar ta Afghanistan ta shiga wani mummunan halin da tana gab da rugujewa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla a gaida Mahmud Lalo. Kafin mu kawo muku ci gaban labaran bari mu duba taskar rahotanninmu. Yayin da mahukunta a Najeriya ke ci gaba da mai da waɗanda rikicin Boko Haram ya daidaita gidajensu. A wasu yankuna al'amura sun fara daidaita yayin da a wasu yankunan kuma har yanzu ana fuskantar barazana. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina. tun dai bayan da aka fara sake tsugunar da mutanen da tarzomar boko haram ya raba da gidajensu daga garuruwansu na asali ake ci gaba da fuskantar barazanar 'yan ta'addan a kan garuruwan duk kuwa da irin kwarin gwiwa da mahukunta ke bayarwa a jihar borno wacce ta fama da wannan tarzoma tuni gwamnatin jihar ta yi nisa wurin sake tsugunar da waɗanda rikicin ya daɗe ta a wani taro da aka yi na majalisar ɗinkin duniya a birnin mana da ke ƙasar chadi na yi cibis da hakimin baka a jihar ta borno alhaji zanna arjinoma kuma na tambaye shi ya zuwa yanzu ko me ake ciki tun bayan da aka sake tukunar da su alhamdulillah mun gode allah kuma his excellency the executive governor na borno ya tashi sai ya saye akan fiye da inda aka tsammani kuma mu duka mutane mu yanzu muna kan kaiwa amma yanzu ma presently yanzu ma Ah, an kai mutane kamar dubu shida bakwai ma an kai insha Allah kuma ana cikin tsoro sosai mm. da duba da cewar baga yana iyaka da yana kan iyaka mm. musamman ba ku da wani fargaba ba mu da wani fargaba nan gaba insha Allah kuma sojojin namu da always be ready always ba mu da wani fargaba kamar daga lokacin da aka mai da ku zuwa yanzu ba wani abin da ya faru ba wani abin da ya faru kuma muna gani uh, lokacin da mun tafi uh, a cikin rana daya yaran nan ko sau biyu hakan nan suna kawo farmaki kuma sojojin ana mai rasu kuma ba abin da ya faru mun zo na lafiya kalau. ita ma jihar yobe na makwabtaka da jihar borno wacce a baya ta ɗanɗana kudarta daga hararan 'yan ta'addan boko haram ɗin waɗanda suka kwace garuruwa da dama a jihar kafin daga bisani sojojin najeriya su 'yantar da su kawo yanzu a mai da dukkan 'yan gudun hijira zuwa garuruwansu na asali kuma na tambayi kwamishinan al'amuran jin kai na jihar dr abubakar garba iliya ko kawo yanzu a iya cewar mutanen ba sa fuskantar duk wani barazana a zai yi wahala a ce komai ya koma normal a yanzu a halin yanzu dai mun mai da duk mutanen aikin su garukan su amma ka san cewa an ja tabbatar garukan wasu sun rushe wasu gidajen su a kone makarantu wasu babu to muna kokarin gyaggyara wayannan don mu tabbatar da ah, jama'a mu sun koma gidan lafiya amma gaskiya barazanan da yanzu kan ya yi sauki. to sai dai kuma a yan tsakanin nan da mayakan na boko haram na yin iya kokarin su wurin ganin sun kai hare-hare ga irin waɗannan garuruwa domin ko a shekarun jiya ma sai da sojojin najeriya suka dakile irin wannan hari na 'yan boko haram a kan garin aulari da ke yammacin garin bama a jihar ta borno kuma a wani sananne a kwanan baya can ma mayakan na boko haram sun sake ɗaiɗaita garin gaidam da ke arewacin jihar yobe na makwabtaka da jamhuriyar nijar inda daga bisani sojojin najeriya suka sake 'yanto da garin abinda masu sharhi ke cewar akwai bukatar dakarun najeriya su sake jan damara domin kara tabbatar da tsaro a irin waɗannan garuruwa. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci talatin da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Bayan haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahouse.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye shiryenmu Yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da karashin kanan labaran duniya. Babban bankin duniya ya nuna damuwa kan yadda basussukan da kasashe marasa karfin tattalin arziki ke cewa ya karu da kashi sha biyu. Inda kiyasi ya nuna cewa kudaden sun kai dala biliyan 860 a shekarar 2020. Hakan kuma ya faru ne sanadiyar annobar COVID-19 yayin da bankin na duniya ya yi kira ga kasashen da su rage nauyin basussukan da ke kansu. Shugaban bankin na duniya David Malpass ya faɗa manema labarai cewa alkalman bankin sun nuna yadda adadin basussukan suka karu a kan kasashe marasa karfi da masu matsakaicin karfi ya kuma kara da cewa rabin kasashen duniya marasa karfin tattalin arziki sun fada cikin kangin sukan da suka ciwo a waje kuma lamarin ya kai shallin da sai sun ɗauki matakan gyara Ƙungiyar TPLF da ke mulkin yankin Tigray a kasar Habasha ta ce dakarun kasar sun kai wani samaman soji daga yankin arewacin kasar. kakakin kungiyar ta tplf ga tashi raida ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa gamayyar dakarun habasha daga yankin amhara sun kai samaman ne don su kori dakarun tigray daga yankin amharan ko da yake kamfanin dillancin labarin na reuters ya ce bai kai ga tantance gaskiyar wannan lamari ba sai dai mai magana da yawon firayim ministan habasha abi ahmed bilan sayyum ta ce gwamnatin ethiopia na da ikon ta kare al'ummar ta ko ina a faɗin ƙasar daga duk wata barazana da ta shafi ayyukan ta'addanci. Amhara da Tigray sun kwashe gwamman shekaru suna takaddama kan wannan yanki tun bayan da dakarun Tigray suka kara faɗa iyakarsu a shekarun baya. wacce ta haɗo har da wasu yankunan amhara mai danshin noma lamarin da ya sa hukumomin ƙasar ta ethiopia suka fatattake su. madalla a gaida Mahmud Lalo da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da ake ci gaba da neman mafita mai ɗorewa ga yawan rikice-rikice da ake samu tsakanin mabiya addinai da ƙabilu daban-daban a Najeriya. malaman addinin Krista da Musulunci, sarakunan gargajiya, wasu masu ruwa da tsaki sun fara fitar da sabbin dabarun kawo fahimta tsakanin dukkanin al'umman ƙasar ta hanyar tattaunawa da juna don inganta yanayin juriya da haƙuri da zammar samun zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar. Daga Abuja, wakiliyarmu Halima Abdulra'uf na ɗauke da ƙarin bayani. Batun yawan rikice-rikice tsakanin al'ummar Najeriya baya rasa nasaba da maganar kabilanci da addini wanda idan aka yi la'akari da tarihi tun shekarar 1953 aka fara fuskanta lamarin da a yanzu ya kara tsananta sakamakon ayyukan mayakan Boko Haram da 'yan bindiga da suka addabi sassan kasar daban-daban. Yayin taron neman haɗin kan 'yan Najeriya da majami'ar Methodist ta shirya a birnin Abuja, Bishop Indoko Onoha da ke zaman ɗaya daga cikin jagororin dandalin tattaunawa tsakanin mabiya addinai don kawo zaman lafiya ya jaddada buƙatar zama a kan teburin yin sulhu da juna don inganta yanayin juriya da haƙuri tsakanin al'umma da zai kawo zaman lafiya a ƙasar yana mai cewa zai taimaka wajen samar da fahimta ga addinai daban-daban a ƙasar. among different Christianity and Islam recognize the use of dialogue, make means of communication. Shi ma sarkin Bacci kuma jagoran aikin tabbatar da zaman lafiya a Najeriya Alhaji Nasir Ado Bayero ya ce kamata shugabanni su riƙa jaddada mahimmancin abokantaka tsakanin al'umma su kaunaci mutunta juna a ciki da wajen yankunan su domin a kafa misali ga sauran 'yan kasar saboda su koyi da zama tare cikin aminci da 'yan uwantaka da juna ba tare da nuna kabilanci ko wariya kariya ga addinin juna ba. The irony is that among us Muslim and Christian we have developed mutual beneficial businesses, economics and political relationship without crisis. We should as elites and leaders of our society manifest friendship, love and mutual respect in and out of our respective comfort zones in order to set example for Nigerians to see and learn to live together in peace, brotherhood, tolerance and mutual respect of each other. A game da ababen da za su kawo zaman lafiya a Najeriya da ma duniya baki daya tsohon mai wa gwamnatin jihar Kaduna shawara akan sha'anin addinin musulunci da aikin hajji Malam Halluru Abdullahi Maraya ya ce La ikraha no compulsion in religion Wato abin da nake ganin zai kawo zaman lafiya a Najeriya da ma duniya baki daya ne mutane gaba daya ba tare da lura da wani bambancin addini ba su san cewa wato dukkansu 'ya'yan mutane guda biyu ne wato hauwau da kuma Adamu amincin Allah ya tabbata a gare su su wato ma'ana da kirista da musulmi da yahudi da wanda ma bai yadda akwai allah ba in dai mutum ne to duk uwan mu ɗaya uban mu ɗaya yayin da mutane suka fahimci wannan to babu shakka za a zauna lafiya because duk wanda ya bata maka rai in dai mutum ne ka san cewa dan uwanka ne saboda haka babban abin da ya kamata kenan mutane su ɗauka a matsayin darasi Yayin taron mai taken gina al'adun zaman lafiya da haɗin kai a ƙasar mu wasu jagororin addinin Kirista a Najeriya sun ce. Ni ne mai suna Pastor Simon A.S. Dolly tsohon shugaban matasan Kirista a Najeriya. Gaskiya wannan taro akwai mahimmanci domin gaskiya ya haɗa mutane daban-daban da musulmi da Kirista kuma ya nuna cewa da Kirista da musulmi duk Allah shi ya halice mu kuma mu mun zama mutane ɗaya ne wanda ya kamata mu kaunace juna amma mun bar kanmu bambanci ya shigo mu ana abubuwan da bai kamata bata ba kamar ne nake gaya miki kare na uwa daya uba daya musulmi ina da antina Aisha musulma sai ka tashi yau ka ce kana gaba da ta don addini to gaban addini gaskiya bai cancanta ba sunana Reverend Dako Badamasi ta Methodist Church a nan Abuja to kin ga in dai musulmai da kristoci mun zauna mun dai mun magana to ga this area we agree ta nan ba mu yada ba amma dai in dai muna magana kaga everybody will understand to this is area of agreement this is area of differential a bisa koyarwa addinin addinin Islama da na Kirista a tattaunawa wata kafa ce mai amfani wajen warware rikici don samun zaman lafiya tsakanin al'umma. Masu ruwa da tsaki dai na ci gaba da neman a cire batun neman bayanin asalin inda mutum ya fito a cikin Najeriya don kawar da matsalolin rashin zaman lafiya da ake fuskanta a kasar duba da yadda ake rurruta wutar rikici da lalubo asalin mutum a kasar. Lima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. Halima Abdulra'uf kenan. To kuma yadda muka bayyana a farkon shirin. Har yanzu a jihar Kano, matsalar yawan sace-sace ko kwace waya yana ciwa mazauna kwayar Kano tuwo a ƙwarya, wanda a 'yan kwana-kwanan nan ne mazauna yankin rijiyar lemu ke korafin yawan sata ya yi kamari, hatta kai da barayin na haura gidaje domin aikata satar. Wakiliyarmu Baraka Bashir na da ci gaban wannan rahoton. Mazauna yankin rijiyar lemu da ke kwaryar Kano dai kamar sauran al'ummar Kano na fama da yawa yawan kwacen wayoyi wanda har ta kai da dama ba a iya fito da waya domin amfani da shi a bainar jama'a musamman ma a kasuwanni. Wannan sace-sacen ko sanan wayoyin ya yi kamari ko watannin da suka gabata nima masu satar waya suka kashe wani jami'in gwamnatin tarayya a kofar mata bayan da suka sace masa waya a yanzu dai satar ya sauya salo inda barayin ke bin talatainin dare domin aikata wannan masha'a wasu da aka sace musu wayoyinsu wanda rundunar 'yan sandan ta ci galabar samo su sun bayyana yadda aka yi musu satar na dan kwanta kaɗan sai eh, na barawan eh, ya tsallako cikin gidana ya zo ya kwasan min waya ina tashi bai fi da minti biyar ba sai na gan shi ba sai na ga ba wayoyin wayan muka duba muka ga da asuba babu to da makocina sai aka ce an kira shi sai na ce to duk yadda aka yi mata mu tana tun to bayan nan wajen misalin karfe goma sai muka kira sai aka ce tana nan ofishin rijiyar lemu an kama shi a rijiyar lemu don haka mu zo kan mu samu damuwa wayoyin mu duk suna nan muna kwance muka ga mu ga wayan mu ba gab da sallah asuba karfe hudu shawara to bayan muna ta jimami sai can bayan mun sallah asuba sai muka kira wayar sai aka ce mana a rijiyar lemo dubishin an kama shi mu zo in ya so mu duba inda sauran labari sai mu bayar. Barawan wayar da ya addabi mazauna yankin rijiyar lemo Abubakar Ibrahim mai shekaru 25 wanda ya ce ya kai kimanin shekaru biyar yana yi wa mutane sata musamman ma na wayoyi. Na ci wayoyi ne guda tara. haura katangan ne dauki guda a cikin gida guda biyu sauran kuma a shago da sigari ne kawai sai diyaza sai kodin a sama shekara biyar na ɗauka siyarwa nake kawai buƙatar gabana nake yi kamar kawai da ya ci banza ciwo wofi haka don ba na nake yi ba ba ba na nake yi ba kakakin rundunar yan sandan jihar Kano SP Abdullahi Haruna Kiyawa ya ce sun samu wannan barawo mun samu nasarar wannan matashi wato a unguwar Rijiyar Lemo a nan Kano wanda aka kama shi wato da wayoyi na sata guda tara daga binciken da muka fara masa ya tabbatar da cewa satuwa waɗannan wayoyi ya yi kuma mun yi bibiya gidaje guda biyu da ya je da kuma shagon da ya je mun nemo waɗannan masu wayoyi kuma a cikin wannan shekaru biyar da muka tambaye shi adadin gidaje da kuma wayoyin da ya sata ya ce ai ba masu da adadi bai zai san ma yawan su ba ya kara da cewa rundunar tana kokarin magance matsalolin wannan yawan sace-sacen wayoyin a kwaryar kano baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya Baraka Bashir kenan yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato noma da abokin aikinmu Muhammad Hafiz Baballe ke shirya mana. Noma tushen arziki. Jama'a salamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki. wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masauraran mu suka ji a makon da ya gabata, wakilin ma Abuja Madina Dauda ta tattauna da shugaban kwamitin noma a Majalisar Wakilan Najeriya, Munir Babba Dan Agundi da Dr. Gidadu, jami'a a hukumar fasahar tsirrai, lafiya da muhalli ta ƙasa. kan sabbin dokokin noma da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rattaba wa hannu a kwanakin baya. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon za mu dora inda muka tsaya kada na ja ku da nisa ga dai ci gaban tattaunawar. To Dr. Rose Badin zo gare ki a hukumar da kike aiki wato ta fasahar tsirrai lafiya da muhalli. Kuna irin waɗannan bincike-binciken kamar yadda honorable ya faɗa? Mm, muna yi kwarai da gaske. Yanzu haka daga Kano nake. jiya muka je kano to jiya muka fitar da ingantaccen iri wanda aka inganta da tsaye eh, wake wannan farin waken a kano muka kira manoma da kuma malaman gona da kuma duk manyan mutane muka gayyaci shi mai girma gwamnan kano eh, alhaji ganduje shi ma ya tura mana wakili bai je da kansa ba ma ya tura mana wakili gwamnan jigawa ma ya tura mana wakili so mun bayyana da wannan ingantaccen iri domin manoma su amfana da ita an gyara ta ne an mai zance an canja mata kwayan halitta an sa mata wata kwayan halitta da idan wannan kwaron wake akwai wani na fara ne aiko kwaron na fara ne Ah, ku ne kuka san shi ai eh, don ku ne masu fara so kisa idan kika shuka wake daga ya fara tsira ya fara ganye ya fara fulawa sai wannan kwarin ta zo ta cinye ta so so baya barin ya ya'ya so yana hana eh, manoma su samu amfanin gona to kuma kun san kuma noma kuma amfanin gona ita ce noma mm. kuma noma kuma kisan tushen arziki ne ko in babu baka samu amfanin gona ba ina zaka ga arzikin ai babu ai sai ka samu amfanin gona sosai sosai eh, manoma in ya samu zai ji daɗi kuma ya samu ya sayar ya kuɗi ya kai yaransa makaranta so wannan kwaro ne aka yi maganin ta kwaron oh, eh, so kin san waken mu na gida idan ka shuka ta wannan kwarin tunda ba ta da wannan kwayan halittar ba a taba taba ba a canja ta ba su su zo su cinye ba manomi ba zai samu amfanin gona ba amma wannan da aka yi kamun na gidan kamun ka ga amfanin gona sai ka feshi har wurin kashi goma wani feshin ma kana yi ana gona daya gona daya za ka yi feshi su goma ko su takwas no so idan ka yi feshi din nan kuma ba lallai ba ne feshin nan mai kyau ba ne yawancin su kin san ba su da kyau in manoma zai yi ya je sai wannan sai wancan ya ta gwade-gwade kuma kin san kashe kuɗi ne shi yasa amfanin gona a nan najeriya tana da tsada domin me wannan honorable ya yi maganan wannan bincike-bincike bin ma yin bincike-bincike ba a sa kuɗi akan bincike-bincike binciken nan kuma ita ce ginshiki in za ka yi gini ai sai ka yi ginshiki to mu sai mu ce kawai za mu yi gini ba ginshiki ba ginshiki ai ba za ka yi nisa ba me yasa honorable ya yi maganan brazil su brazil su america su argentina ai da nigeria wuri ɗaya take da brazil dukkanmu da su inda amma yanzu duk sun nisa da mu don wannan bincike binciken ban ma sa a kan bincike bincike kuma gwamnati ba ta kula da wa'annan cibiyoyin da aka yi na bincike bincike din kin gane to ta bincike binciken nan ne zaka gane menene zaka yi idan damuwa ta zo idan ambaliya ya zo idan kuma rashin ruwa inu mun samu rashin ruwa kun san yanzu kuma akwai canjin yanayi akwai canjin yanayi wani lokaci a samu ruwa wani lokaci babu to ya zaka yi kuma gashi muna ta aihuwa Nigeria inu mutane mun yawa yanzu hmm? population namu na karuwa so dole ne mu yi yanda za mu samu isasshen abinci yanzu aka fa mutane da ba sa samu ba su da ma kuɗi. so kin ga in ba a inganta iri iren nan noma ita ce akan iri in kana da iri mai kyau wanda in ka shuka dukkansu za su tsira kuma su yi maka amfani so in baka inganta irin ba ina za ka samu amfani yanzu akwai damuwa ƙasa ba ta da kyau babu taki ino ƙasa ta yi takin ya riga ya bata kasa da su mai nan sai kayi amfani da wannan takin zamani takin zamanin kuma kana sa shi da yawa tana da illa eh, tana bata ah, abin nan kasa tana kara bata wuri tana kuma kawo wannan canjin yanayi tana karuwa sai ka ga zafi da su ne dinnan so amma kin ga wayan nan wannan ingantaccen irin eh, ingantaccen irin da muke fitarwa ake ta bincike ana yi mukan samu kuɗi wasu ma'aikacin kasashen waje sukan taimake mu na gwamnati dai kaɗan za ka samu ba za ka samu yadda za ka ji daɗin shi ba kin gane so mukan mu rubuta ma mutane eh, irin su kungiyoyi su menene din nan. yanzu farawa ne kuka yi ko dai kun daɗe kuna wannan binciken? Mun daɗe muna wannan na waken an yi shekara wurin goma sha biyar ko ba haka ba. An yi wurin shekara goma sha biyar. an fara yanzu ne kuka cimma nasara yanzu ne muka cimma nasara yanzu kuma jiya mun ba manoma iri kyauta ba kyauta aka ba su ba to akwai dai dan kyauta wanda za a jaraba amma kuma akwai na sayarwa seed companies guda uku ne akwai maina seeds akwai kuma technic seeds akwai kuma gold agric guda uku su ne aka ba su wannan license wanda za su sai da wannan iri-iri din Masu sauraro a nan za mu da saya a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da ci gaban tattaunawar yanzu a madadin bakin namu da kuma wakilin ma abuja madina dauda sai jule leathers gresham da ta taimaka wajen ba da umarni ni muhammad hafiz baballe nake muku sallama daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu. masu saurare yanzu kuma sai ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta hanyar imel. Masu saurare saƙonmu na farko a yau na haɗin gwiwa ne daga na Umar Makera da Yahya Danno Azari alasa na faɗa daidai inda suka ce muna taya ɗan jarida a litera murnar sake shi da wata kotu ta yi a jamhuriyar Nijar bayan ya kwashe dogon lokaci a tsare da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar musgunawa 'yan jarida da ake yi to amin. Daga nan kuma sai saƙo daga Mahmud Salihu Ƙaura inda ya ce, Muna roƙon Allah ya kubutar da mai martaba Sarki Hassan Attahiru wanda a yau talata ya cika makonni hudu a hannun masu garkuwa da shi da ma sauran 'yan uwa al'ummar musulmai da aka yi garkuwa da su. Allah ya amintar da su a hannun waɗannan miyagun mutane. Shi kuma Ado Salati goma ga annabi rajau cewa ya yi, duniya ina za ki damu, domin na ga bayan taron tallan matsaloli da ke addabar al'ummar Najeriya sai gashi kuma ruwan sama sun tsaya cak, gashi kuma shukokinmu ba su isa ɗebewa ba. Don haka wallahi jama'a mu tuba ga Allah mu gyara halayenmu shine mafi alkhairi a gare mu. Saƙonmu na ƙarshe a yau ya fito daga kawo mai ruwa bajoga inda ya ce ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Masu saurare mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonni. Kafin mu karkara shirin namu ga Mahmud nan da takaitattun labarai. gwamnan jihar texas da ke kudu maso yammacin amurka greg abbott ya yi wata doka wacce ta soke duk umarnin da ya tilasta yin allurar covid-19 ga ma'aikatan kamfanoni ko wani wajen harkokin kasuwanci gwamnan abbott na ɗaya daga cikin gwamnonin jam'iyyar republican a amurka da suka jima suna kairuwa rana da shugaba joe biden gwamnan abbott na ɗaya daga cikin gwamnonin jam'iyyar republican a amurka da suka jima suna kai ruwa rana da shugaba joe biden kan yadda za a daƙile annobar coronavirus daga cikin abubuwan da suka rika samun saɓani har da batun saka takunkumin rufe fuska shugaban kore ta arewa kim jong-un ya duba wani makami mai linzami mai karfin gaske wanda kasar ta ce ta kera shi ne don harba makaman nukiliya akan amurka yayin da ya sha alwashin hada wata gagarumin rundunar soji don a tinkari barazanar da amurka ke yawan yi kamar yadda kafa yada labaran ƙasar ta bayyana. To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo karshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci sai kuma can anjima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. za mu sake dawo muku da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma mahmud lalo da ya taya na gabatarwa da julie Lagos gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce amina buhari auna daga nan birnin washington dc nake sallama da ku sai mun haɗu a shirin mu na dare.